wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida uh, muna wannan majalisi na takwas kenan na tara ko majalisi na tara a cikin majalis ɗinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muke karatu har yanzu a cikin suratul baqara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 da kuma irin munanan halayensu da munanan ɗabi'unsu sai a nan wannan ayar Allah ya kawo mana wata daga cikin shubuhohi ko hujjoji da suke ƙoƙarin amfani da shi domin su kare kansu daga ƙinyin imani da manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi domin duk wanda yake aikata wani aiki na ɓanna kowane iri ne yana ƙoƙarin ya ga cewa yana da wani abu na kariya ko da wannan abin ba abin lura ba ne ko da wannan abun ba abin a kalle shi ba ne zai yi ƙoƙarin ya ga cewa yana da wata kariya wanda yake kare kanshi da ita bayan Allah ya faɗa mana abin da suka yi cewa bayan Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sun ƙaryata shi sun ƙi karɓan abin da ya zo da shi, ya ce, aka kullama ja'akum rasulun Bimala, tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan yanzu haka za ku zauna duk inda aka zo muku da abin da bai dace da son zuciyarku ba sai ku ce ƙarya ne ku ƙaryata wanda ya zo da shi ko kuma ku yi ƙoƙarin cutar da wanda ya zo da shi ana kuna so duk abin da za a zo da shi sai abin da ya dace da son zuciyarku sai abin da ya daidai da ra'ayinku shi ne abin da za a zo muku da shi kuma shi ne za ku karɓa in aka saɓa haka ba za ku karɓa ba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙalu sai suke cewa ko sun ce su yahudawa ɗin ƙulubuna gulfun zuciyarmu kullalliya ce ko kuma zuciyarmu mazibi ne kamar yadda waɗansu malamai suka fassara wannan ma'anonin suna cewa zuciyarmu kullalliya ce ko zuciyarmu mazibi ce bal sai Allah ya ce ƙarya suke ya ƙaryata wannan abin da suke faɗa aka yi izram to abin da suke faɗa ɗin nan ba haka bane. menene abin da yake haƙiƙanin al'amari shine la'anahumullahu bi kufurihim Allah ne ya la'ance su ya tsine musu albarka bi kufurihim saboda kafircin da suke da shi wannan kafircin shine sanadin da ya sa Allah ya la'ance su ba wai zuciyarsu ba ce kullalliyar zuciya ko kuma zuciyarsu ce buɗaɗɗiya wadda take mazibi na ilimi a'a mutane ne waɗanda Allah ya la'ance su saboda wannan kafircin da suka aikata malamai sun fassara ma'anar qulubuna gulf da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko shine wanda suka ce ma'anar shi qulubuna mughshatun bi ko mughshatun bi ma'ana zuciyarmu kaman an lullube ta ne da wani malullubi kaman an sa wani abu an kulle ta an lullube ta da aka ba wani abu da yake shiga ciki wanda muke fahimta muke ganewa da aka mu zuciyarmu ta zama kullalliyar zuciya duk abin da za yi na da'awa da duk wa'azin da zaka yi wannan ba zai iya yin tasiri a cikin zuciyarmu ba shine ma'anar wa ƙalo qulubuna ghulf bana duk da'awar da manzan Allah zai yi da'awar shi ba za ta iya yin tasiri a zuciyarsu ba me yasa saboda zuciyarsu an riga an kulle musu ita ba wani abu da za a iya tusawa a ciki yayi tasiri a zuciyar shine abin da suke faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi mana zuciyar mu a kulle take lan na ta'assara bi da'awatik ba za mu tasiranci da da'awarka ba kwata-kwata bana da kayi da awar da kakkai duka ɗaya ne ba za ta yi mana tasiri ba waɗansu kuma suka ce abinda suke nufi da ƙulubuna hul ne ƙulubuna awiyatun lil ilmi mu zukatan mu ai mazubi ne na ilimi mun zammu masu ilimi ne malamai ne masu ilimi Zikatanmu sun daɗe da ɗaukan ilimi to amma fa ma baluha la tafhamu anka me yasa zuciyar mu ba ta fahimtar abin da kake yi in dai abin da kake yi ilimi ne wahayi ne annabta ne to mu zukatan mu a cike suke da ilimi mun ji ilimi na annabawa daban-daban ya za a ce kai ilimin da ka zo da shi annabta ne sannan kuma a ce zukatan mu ba sa fahimtar wannan abu da haka kenan tun da mu ba ta fahimta wannan ya nuna abin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne saboda zukatanmu mu sun saba da karɓar wahayi sun saba da karɓar gaskiya amma kuma kai ga abin da ka zo da shi ba sa karɓa wannan kamar dalili ne akan cewa da suke nuna cewa abin da manzon Allah ya zo da shi ba gaskiya ba ne tunda da gaskiya ne suna da awar su ne annabawa mafi yawa suka zo a cikinsu da ya za a ce sun fahimci bayanan annabawan da suka wuce amma kuma wannan da ya zo su sun kasa fahimtar shi da haka wannan ya tabbatar da cewa abin da ya zo da shi ba ilimi ba ne shi ne ma'anar wa ƙwalo ƙulubuna gul a ma'ana ta biyu kenan ma'ana ta uku suka ce wa ƙwalo ƙulubuna gul suna nufin Mamlu mamlu'atan ilman zikatan ma a cike suke da ilimi da ka ba ma buƙatar a zo mana da wani sabon abu da za a zuba mana a cikin zukatan mu da aka mu mun kai matuƙa mun gama ba ma buƙatar ilimin wani ba ma buƙatar wani ya zo mana da wani ilimi da da'awar annabta da aka zukatanmu mu sun riga sun gama cika da aka in abu ya cika yana iya ɗaukan tsari ba zai iya ɗaukan ƙari ba da gaske suke cewa na hulfun zukatanmu sun cika da ilimi da haka ba za mu iya ɗaukan wani abu daban wanda ba shi ba wayannan su ne ma'anoni guda uku da malamai suka fassara wannan ayar da shi ko dai suna nufin zukatansu suna rufe da haka ba za su iya ba za a iya shigar da wani abu sabo ba ko kuma suna nufin zukatansu mazubi ne na ilimi sun saba da ilmomi da yawa ya za a zo da wannan ilimin a ce annabta ne kuma ba sa ganewa ko kuma ya zama abin da suke nufi shine zukatansu sun riga sun gama cika da ilimi don haka ba sa buƙatar ba za su iya ɗaukan wani sabon ilimi ko wani sabon karatu ba al'imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa magana mafi inganci a nan shi ne a fassara shi da ƙaunin da aksarin malaman tafsiri suka tafi a kai shi ne fassarawa da cewa zukatanmu ba sa fahimtar abin da ka zo da shi da aka ba ma fahimtar abin da kake faɗa kenan zukatanmu a suke duk abin da kake yi ba ma fahimta kuma mu muna da ilimin da ba za mu fahimci abin da kake ka zo da shi ba inda abin da ka zo da shi gaskiya ne da mu ne kenan farkon waɗanda za su fara fahimta shi suke nufi da ƙulubuna wulf ma'ana zukatanmu suna da rufi suna rufe haka ba a iya shigar da wani abu a ciki shi ne sai ya zama daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa ƙwano ƙulubuna fi a kinnatin min mata da'una ilai wa fi azanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab suke cewa mu ai wa qalu qulubuna fi akinna zakatan mu suna cikin wani marfi ne wanda an rufe su da aka ba ma fahimtar abin da kake faɗa shine daidai da wa qalu qulubuna gul da aka zakatan a rufe suke kunnuwan a toshe suke ba ma jin abin da kake faɗa ba kuma ma fahimtar abin da kake cewa shine ma'anar qulubuna ghul da aka wannan shine abin da yake daidai kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya bada amsa bayan wannan magana da suka faɗa Allah ya ce balla anahumullahu bi kufrihim da aka wannan abin da suke faɗa ba haka bane ƙarya suke yi ba wani rufi da aka kulla zuciyarsu ba wani ilimi da suke da shi wanda ya fi wanda aka zo musu da shi abin da ya sa suke jin haka la'anahumullahu bi la'ance su ne Allah ya tsine musu saboda kafircin da suka yi suka kafirce ma annabi Isa alaihi salam suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kafircin da suka yi sai Allah ya la'ance su da haka suka ji zuciyarsu ba ta iya karɓan abin da yake na gaskiya domin la'anta shine Allah ya nesantar da kai daga rahamar shi dakan Allah ya nesantar da kai daga rahama to duk wani abu wanda yake sababi ne na rahamar ma ba za ka rinka ganewa ba ba za ka rinka fahimta ba domin yanzu akwai wanda ya nisa daga rahamar Allah duk yadda za a karanta mai alkur'ani ba zai fahimta ba ba zai gane ba saboda Allah ya nesanta shi daga rahamar Allah to haka su ma Allah ya la'ance su ne saboda kafircin da suka yi da suka kafirce sai Allah ya la'ance su da ya la'ance su sai zama zukatansu ba sa iya fahimtar gaskiya ba sa iya ganewa da aka su da kansu suke yi ma kansu ikirari da cewa qulubuna gul zukatanmu suna kullani sai Allah ya ce fa qalilan ma yu'minun fa qalilan ma yu'minu Allah ya yi bayani a waccan gabar sababin da yasa suke nisantar gaskiya ɗin, sababin da yasa suka ƙi yin imani da manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam, sababin da yasa suka ƙi fahimtar alƙur'anin da manzon Allah ya zo da shi shine la'antar da Allah ya yi musu kuma aka faɗi sababin la'antar me yasa aka la'ance su saboda sun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa qalilan ma yu'minu kaɗan ƙwarai suke yin imani kaɗan ne ƙwarai suke yin imani a nan cewa kaɗan ƙwarai suke yin imani malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku dangane da abin da ake nufi da faƙalilan ma yu'minu waɗansu malamai suka ce shi ƙalilan ɗinnan sifa ce ta imanin sifa ce ta shi imanin karan kanshi sai ya zama faƙalilan ma yu'minun ana nufin ba sa yin imani sai imani ɗan kaɗan ba na imaninsu imani ne ɗan kaɗan shi ne ƙalilan ma yu'minun sai zama sifa sai ta yu'minu imani ɗin ita ƙalilan da haka sai ya zama ma'anar shi imaninsu ɗan kaɗan ne ba shi da yawa me yasa aka ce imaninsu ɗan kaɗan ne ba shi da yawa Shi ne Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa yu'minuna bi ba'din wa na bi ba'd suna yi imani da wani ɓangare kuma suna kafirce ma wani ɓangare. na littafin da Allah ya saukar musu kenan imaninsu kaɗan ne ba imani da yawa suke da shi ba haka kuma sun yi imani da wasu annabawan sun kafarce ma wasu annabawan da haka imaninsu har ila yau ɗan kaɗan ne sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin alƙiyama amma ba su yi imani da annabi isa ba ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ba kuma su yi imani da alƙur'ani ba da aka imanin ɗan kaɗan ne da aka shi ne ma'anar fatsalilan ma yu'minun da aka kaɗan ne suke kaɗan ƙwarai ne imaninsu waɗansu malamai kuma suka ce a'a shi ƙalilan ɗin sifa ce ta muminin shi mai imanin ma'ana fatsalilan ma yu'minun ‘yan kaɗan ne a cikinku suke yin imani ma'ana a cikin yahudawan ‘yan kaɗan ne suke yin imani Shi ne ma'anar ƙalilan ma yu'minu mana ba a samun su da yawa su yi imani kamar yadda a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ɗaiɗaiku a ciki aka samu suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka kuma a kowane zamani da haka ‘yan kaɗan ne ƙwarai suke yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne. fa qalilan ma yu'minu kauli na uku waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da fa qalilan ma yu'minu shine la na aslan kwata kwata ma ba za su yi imani ba shine ma'anar fa qalilan ma yu'minu suka ce wannan usulubi ne na larabci a wurin magana a ce qalilan ma yu'min ma'ana ma kana yu'minu aslan kwata-kwata ma baya yin imani kamar yadda suke cewa marartu bi ardin kallama tumbit na zo na samu wata ƙasa ko wani yanayin ƙasa a wuri wanda da ƙyar take tsiro da tsiro abinda suke nufi wannan nau'in ƙasar ba ta tsirar da tsiro gaba ɗaya suka ce to irin wannan usulubin ne aka yi amfani da shi a nan aka ce fa qalilan ma yu'minun ana nufin kwata-kwata ba za su yi imani ba ko kwata-kwata ba sa yin imani aka kore musu imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ɗaya wannan ƙaunin na ƙarshe shine abin da Sheikhul Mufassirin al-Imam Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala ya rinjayar akan cewa shine ƙauni mafi rinjaye ana an kore musu imanin ne gaba ɗaya cewa kwata-kwata ba za su yi imani ba da haka wannan ayar da ayar da ta gabata da ayoyin da suka gabata a baya sun lissafa mana wasu abubuwa ko wasu aibuka na su bani Isra'il da irin laifuffukan da suka yi tun daga lokacin da Allah ya ɗauki alkawari da su suka saba alkawuran da Allah ya ɗauka da nau'o'in alkawuran sannan aka yi magana akan abubuwan da aka umarce su da waɗanda aka hana su da yadda kuma duka suka zo suka sake keta waɗannan umarnin da wannan hanin sannan aka zo aka faɗa mana irin yadda suke bin san rai da san zuciya a cikin al'amuransu sannan aka faɗa mana irin waɗannan maganganun na uzurori da suke bayarwa wa ƙalo ƙulubu na gul. To, abubuwan gaba ɗaya su ne Allah maɗaukacin sarki ya tattara mana a faɗin Allah maɗaukacin sarki fabi ma na ƙudihin ƙahun wa kufurihin bi ayatillah wa ƙasilahumul an biya a bi ghairi haƙ wa ƙaunihin ƙulubu na gul sai Allah ya ce bal tsaba Allahu alaiha bi kufurihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya ce saboda bima na ƙudihin ƙahun warware alƙawuran Allah da suke yi ne abubuwan da ayoyin da suka wuce a baya suka faɗa mana wa kufrihim bi ayatillah da kuma kafirce ma ayoyin Allah da suke yi ta yadda suka ƙaryata manzan Allah suka kuma kafirce ma annabtar manzan Allah ɗin, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kufrihim bi ayatillah sannan wa ƙaulihim wa qatlihimul a bi ghairi haqq da kisan annabawa da suke yi ba tare da haƙƙi ba shine fariƙan kadzabtum wa fariqan taqtuluna da yadda suke kashe annabawan Allah ba da haƙƙi ba sannan wa qawlihim na gulf da kuma wannan uzurin da suke bayarwa suna cewa zukatanmu suna kulle ba ma fahimtar abin da ka zo da shi wayannan duka sune abubuwan da ayoyin nan duka suka jero mana Sune abinda wannan ayar ta suratun nisa'i Allah ya tattara mana su gaba ɗaya a wuri ɗaya sai Allah ya ce bal tsaba Allahu alaiha bi kufri Allah ya toshe zuciyar tasu ne saboda kafircin da suka yi ma Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce fala yu'minuna illa qalila da haka ba za su yi imani ba sai ɗan kaɗan shi ma a nan fara yu'minuna illa ƙalila ko dai ya zama ba za su yi imani ba sai ɗan kaɗan daga cikinsu ko kuma ya zama fara yu'minuna illa ƙalilan ba za su yi imani ba sai imani ɗan kaɗan sun ɗan yi imani da wasu abubuwa na attaura sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin al'iyama shi ne fala yu'minuna illa ƙalilan kamar yadda illa ƙalilan yake a wannan ayar to haka shi ma a can fala minuna illa kalilan ko kuma ya zama kwata-kwata ma ba za su yi imani ba kamar yadda wancan usulubin ya gabata wanda al'imamu abu ja'far ibn jarir ya rinjayar da haka wannan ayar ta suratun nisa ta tattara mana waɗannan ayoyin gaba ɗaya kusan ayoyi nawa kusan ayoyi guda bakwai ko takwas ta tattara mana su gaba ɗaya a wuri ɗaya kuma ta rufe mana da abin da waɗannan ayoyin suka rufe da shi a nan an ce balla ana humullahu bi kufurihim a can an ce bal taba Allahu alaiha bi kufurihim a nan an ce Allah ya la'ance su ne ya tsine musu saboda kafircinsu a can kuma an ce Allah ya toshe zukatansu ne saboda kafircinsu duka dai yana nuna sababin guda ɗaya ne Shi ne kafirci da suka yi kafircin shi ya haifar da toshe zukatan kuma kafircin shi ya haifar da la'antar da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu da haka wannan shi shine abinda wannan aya take nufi ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين نعم الله madaukakin sarki yace ولما جاءهم كتاب هل yanzu أنا ana magana akan su إسرائيل bayan duk waɗancan miyagun ayyukan da miyagun laifuffukan da suka aikata ma za walamma ja'ahum kitabun min indilla. lokacin da littafi ya zo musu daga wurin Allah wanda littafi ake nufi anan shine Alƙur'ani. bayan duk sun gama waɗancan abubuwan da suka yi kuma sai ga littafi ya zo musu daga wurin Allah shine Alƙur'ani. Allah ya aiko da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu da littafin Allah kamar yadda annabi Musa ya zo musu da attaura. Shi wannan littafin da aka zo musu da shi daga wurin Allah, musaddiƙun limama ahu, yana gasgata abin da yake hannunsu, abin da suke da shi, menene abin da suke da shi shi ne attaura. littafin da aka zo musu daga wurin Allah bai saba ma abin da yake hannunsu na attaura ba an zo musu da abin da gasgata abin da yake cikin attaura din yake yi wa kuma sun kasance min qablu kafin a zo musu da wannan littafin na alqur'ani kafin zuwan alqur'anin sun kasance yastafihuna na kafa kafaru suna neman nasarar Allah akan waɗanda suka kafirce ma Allah su ne mushirikan larabawa suna neman zuwan shi ya zama musu sababi na nasarar Allah akan mushirikai shine wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abinda suka sani din suke jiran zuwan shi zo. lokacin da ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce mishi da suna jira suna roƙon su samu nasara da zuwan shi akan kafirai to amma lokacin da abin ya zo musu wanda suke nema wanda suke jira kafaru bihi sai suka kafarce mishi fala'anatullahi alal kafirin la'antar Allah ta tabbata akan kafirai a nan Allah ya ba da labarin cewa littafi ya zo musu wannan littafi a nan wanda ittifaƙin malaman tafsiri shine alƙur'ani haka lokacin da alƙur'ani ya zo musu min indillahi kuma ƙur'anin daga wurin Allah yake ba manzan Allah ne ya ƙirƙiri littafin ya zo da shi ba littafi ne daga wurin Allah kamar yadda attaura da injila da suke rike da su su ma daga wurin Allah suke kuma littafi ne musaddiqun lima ma'ahum yana gasgata abin da yake suke tare da shi abin da yake wurin su na littafi bai saba ma abin da aka zo da shi ba domin al-musaddiq shine al mukhbir bi sidqi ghairihi wanda yake bada labarin gaskiyar wani shi kenan kamar alƙur'anin ya zo ne ya ba da labarin cewa a taura ɗin gaskiya ce haka kuma injila ɗin gaskiya ne da haka sai alƙur'anin ya zama musaddiq mai gaskatawa ga wa'yancan littattafan da suka gabata kamar yadda Allah ya sifanta shi da cewa nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil Allah ya saukar maka littafi domin ya zama mai gasgata abin da ya gabace shi na littattafai na daga attaura da injila alkur'ani ya zo ya zama ne musaddiƙan mai gasgatawa gare su ba mai ƙaryata littattafan ya ce ba littattafan Allah ba ne a'a ya zo ne ya gasgata su shi yasa Allah yake kiran ahalul kitabi gaba ɗaya da cewa su yi imani da abin da manzan Allah ya zo da shi saboda abin da ya zo da shi yana gaskata abin da suke rike da shi ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan ya ku waɗanda aka ba su littafi yahudawa da nasara ku yi imani da abin da muka saukar abin da muka saukar ɗin Allah ya ce musaddiqan lima bai yana gasgata abin da kuke rike da shi na littafi babu cin karo da shi babu saɓani akan abin da yake ɗauke da shi abin da ake nufi da gasgata abin da yake cikin littattafan da suka gabata ma'anarci shine alkur'ani ya kunshi duk abin da annabawa suka zo da shi abubuwan da annabawa suka zo da shi na tauhidi shi ma alkur'ani ya kunshi wannan sannan alfaba'il abubuwa na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye shi ma alkur'ani ya kunshi wannan sannan abin da ya shafi ƙasas ƙissoshi da annabawa suke kawowa a cikin littattafansu na labaran abubuwan da suka gabata da abubuwan da za su zo to haka shi ma alkur'ani ya kunshi wannan da haka alkur'ani duka musaddiƙan ne lima bai ne dai shi ne ma'anar mai gasgatawa ga littattafan da suka gabata ya zo da abubuwan da suke ɗauke da shi duk wani hali na ƙwarai da ɗabi'a mai kyau da littattafan suke kira zuwa gare su alƙur'ani ma yana kira zuwa ga wannan haka kuma duk wani labarai da littattafan suke kawowa alƙur'ani ya zo da wanda ya fi wannan to haka kuma duk abin da ya shafi alwa'ad wal wa'id alƙawarin Allah da gargadin Allah da yake cikin waɗancan littattafan to su ne dai alƙur'ani ya zo da su da haka ƙur'ani ya zama musaddiƙan lima bai ne dai amma ana iya samun cin shan bamban abin da ya shafi hukunce-hukunce a ce a yi kaza anan, anan kuma a ce an haramta kaza ma nan sak min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha kaga ana iya shafa wani hukunci a shafa wata dokar wani abin haramun ne a halatta shi anan wani abin halal ne a haramta shi anan kamar yadda annabi Isa alaihi salam ya faɗa musu wali uhilla lakum ba'd zai hurrima Na nazo in halatta muku wani bangare na abin da aka haramta muku to wannan duka yana cikin musaddiqan lima bayna yadai baya nuna cin karo wannan canza hukunci ne canza hukunci daban kuma ƙaryata abin da yake cikin littafi daban littafin da ya zo baya ƙaryata wanda ya gabata a yana ƙarfafa shi ne ya gasgata shi ya tabbatar da cewa littafi ne na Allah domin ita kanta kamanceceniyar wancan littafin ya zo wannan ma ya zo sannan a ga abubuwan da suke ciki sun yi kama da juna to dalili ne wanda yake gasgata cewa waɗannan littattafan gaba ɗaya daga masdari ɗaya suke inda kun yadda a taura littafin Allah ne injila littafin Allah ne kuma ga alƙur'ani ya zo sai kuka ga abin da ya zo da shi kuma yana gasgata abin da yake cikin waɗancan kuma shi wannan annabin wanda ya zo da Alkur'ani bai taɓa yin karatu ba kuma bai taɓa koyon wani abu na ilimi a wurin wani ba to wannan zai tabbatar muku da cewa eh lallai shi ma wannan abin da ya zo da shi daga wurin wanda annabi Musa da annabi Isa suka zo da shi ya samu saboda ya zama iri ɗaya bai ci karo da juna ba shi yasa da yawa za mu ji Allah yana yawan maimaita wannan ya kafa musu hujja da shi ta musaddiqan lima ma'akum wannan alqur'anin yana gaskata abin da yake kuke rike da shi in ya gaskata abin da kuke rike da shi yana zama iri ɗaya, to ya nuna a wuri ɗaya aka samo su in dai za ku yi imani da wancan to dole ku yi imani da wannan idan za ku kafirce ma wannan kuma to ya kamata wancan ma ku kafirce mishi saboda duka iri ɗaya ne babu ƙaryata juna a ciki babu kuma cin karo da juna a cikin littattafan shine musaddiqan lima musaddiqan lima ma'akum walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima wannan littafin yana gaskata abin da yake tare da su na littattafai waɗansu malamai kuma suka ce musaddiƙan lima ma'ahum ɗin nan abin da ake nufi da ita abin da ya shafi sifofi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mana manzan Allah ya zo muku da littafi littafin nan yana gasgata abin da yake tare da ku menene yake tare da su shine bayanin cewa Allah zai aiko manzan Allah a ƙarshen zamani kuma ga irin sifofin da manzan Allah yake da su ga irin abin da zai zo da shi ga irin abin da zai kira mutane zuwa gare shi da aka yanzu manzon Allah ya zo ya zo da littafi kuma abin da ya zo da shi din ya gasgata wancan abin da aka faɗa musu na bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce wannan shine ma'anar musaddiƙan lima ma'ahu kowanne daga cikin waɗannan ma'anonin guda biyu zai ɗauki ma'anar musaddiqan lima ma'ahu domin kowanne yana gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana gaskata abin da yake cikin littattafansu ko dai ya zama abubuwa na halaye na kwarai da labarai da kissoshi da alwa'adu walwa'id kuma akwai a littafinsu ya yi daidai da abin da Allah ya zo da shi ko kuma ya zama ya gaskata abin da yake cikin littafin na sifofi da labarai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi sun gani a zahiri duka wannan zai ɗauki ma'anar musaddiqun lima ma'ahu wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru kuma kafin zuwan littafin da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance yastafihuna 'ala alladhina kafaru al-istifta shine al-istinsar bana suna neman nasara suna neman samun nasara suna neman su samu nasara me ake nufi da suna neman samun nasara waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi shine suna goron tama kafirai shirkai na larabawa da shi cewa duk lokacin da wani abu ya tashi na rigima tsakaninsu da mushirikai suna cewa zamani ya zo mana alamomi da aka bamu na zamani duk sun bayyana na zuwan annabin da zai zo na ƙarshen zamani wanda Allah ya mana alƙawari za mu yaƙe ku da shi mu kashe ku irin kisan da aka yi ma'adawa da mutanen irama da aka irin wannan kisan shi ne aka ce za mu yi muku idan annabin ƙarshen zamani ya zo a matsayinsu nawa suke musu wannan magana a matsayinsu na mushirikai da aka shi ne wa kano ƙablu ya stafi huna alallari na kafin kafin zuwan manzan Allah suna neman nasara da zuwan manzan Allah ɗin akan kan kafirai da aka zamaninmu ne yanzu ya kusa zuwa annabin da aka yi mana alkawari za mu galaba a kan ku da shi ya kusa bayyana dukkan alamomi sun gama tsayawa shine wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru suna istiftahi suna neman nasara akan kafirai da zuwan manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadansu malamai kuma suka ce yastafihuna ma'anar shi yatafahasuna suna bubbincikawa a cikin kafirai shine ma'ana yastafihuna ala alladhina kafaru domin suna bibiyar larabawa da suke zaune da su suna dubawa suna bincikar su ko an samu wani mutum mai sifa iri kaza da iri kaza ko kun ga wani yaro an haife shi da sifa iri kaza da iri kaza da iri kaza shine huna alal ladina kafaru mana suna neman bayani suna bincike a wurin kafirai suna bincike suna neman bayani a kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin zuwan manzan Allah ɗin shine wa kanu min ana kafin yazo suna ta bincike suna neman ina za su same shi a ina zai bayyana a ina waɗannan sifofin da suke da su za a gan su. wannan shine wa ƙablu ya qablu huna, alallazi na kafaru Wadansu kuma malamai suka ce a'a yastafihuna shine yas'aluna an-nasra 'ala al suna roƙon nasara akan mushrikai mana suna roƙon Allah ya Allah dan annabin da zaka aiko a ƙarshen zamani ka mu nasara akan waɗannan kafiran kamar ma'anar shi a bisa wannan ƙaunin suna tawassali da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan neman nasara da kafirai ne wa kanu ya qablu huna ala na kafaru wannan ne maganganun da malamai suka yi akan wannan ma'anar amma abin da ya furin jaye wanda malamai suka fi tafiya akai shine yastafihuna ala alladhina kafaru shine suna faɗa makafirai cewa annabi ya kusa zuwa in an yi fada da su an yi galaba akan su sai su rinka cewa ai annabin da zai bayyana ya kusa bayyana wanda za mu ɗauki fansa a kanku za mu rama wannan al'amarin da aka wannan ƙasƙancin da muke ciki kuke wulaƙantar da mu za mu fita daga wannan ƙasƙancin za mu zo mu yi galaba a kanku za ku koma ku ne ƙasƙantattu da haka annabin ya zo mu ne da nasara shine wa kanu min qablu yastafihuna alal ladina kafaru suna neman nasara da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan waɗannan kafiran kafiran da ake nufi su ne al almushrikun su ne mushrikai da suke zaune tare da su a Madina sai Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani din wanda suke ta bincike a kai, suke ƙoƙarin ya bayyana sun san shi kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san ‘ya'yansu haka suka san shi to wannan abin da suka sani ɗin lokacin da ya zo musu Allah ce kafaru bihi sai suka kafirce mishi su suke nuna wa wa'yancan su ne kafirai su suna jiran annabi ya bayyana su yi imani da shi amma lokacin da ya bayyana suwa ya fi cancanta su kafirce mishi waɗancan da ake cewa in ya zo za a kashe ku da shi su ya kamata su kafarce mishi amma yana bayyana sai su suka yi imani da shi su kuma masu jiran ya zo su yi imani su kuma suka kafarce mishi shi ne falamma hun ma arafu faru bihi sai zama daga cikin manyan abubuwan da ya taimaka ma larabawan madina akan imani da manzon Allah Shi ne yawan jin magana a kan shi da suke yi a wurin Yahudawa cewa zai bayyana da sifa kaza da sifa kaza wannan abin sai ya taimaka musu manzan Allah yana bayyana sai suka fahimci waɗannan sifofin da waɗannan alamomin da ake ta faɗa musu sai suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi shi su kuma waɗanda suka san alamomin suka san sifofin sai su kuma suka kafarce mishi suka yin imani da shi abubuwan da suka sa su suka kafarce suka yin imani da shi suna da yawa daga cikin dalilan kafarce mishi shine su cewa annabin da za a aiko zai zo daga cikinsu ne annabin zai zo daga cikinsu domin haka suka saba ɗan adam idan ya saba da abu ko ba haƙƙin shi ba ne idan aka canza wannan al'amarin sai ya shiga damuwa sai ya shiga kuma ƙiyayya da wannan abin da yake ya kamata a ce ya yi imani da shi sun saba kullum in aka tashi annabi a cikin bani isra'ila yake bayyana tun daga annabin musa har zuwa annabi isa ba wani annabi face daga cikin bani Isra'il. Haka ake aiko su ɗaya bayan ɗaya, wannan ya zo, wannan ya zo, wani ma a zamani ɗaya za a aiko annabawa daban-daban da yawa. An yi zamanin annabi Zakariya, da annabi Yahaya, da annabi Isa, duk suna nan a zamani ɗaya. To haka Allah yake ta fifita su da annabta. sai zama sun sani cewa an zo ƙarshen annabta saura annabin ƙarshe mafi darajar annabawa mafi ɗaukakar annabawa a wurin Allah wanda za a aiko da mafificin littafi a bayan ƙasa to yasa suka zauna suna ta jira wannan yana daga cikin dalilai ma wanda yasa da yawansu suka watsa a bayan ƙasa neman irin sifar garin da zai bayyana a cikin attaura da aka yi bayani irin sifar garin da zai yi hijira wanda yana daga cikin dalilan da ya kawo su madina da yawansu suka zo suka zauna ƙabilu daban-daban daga cikinsu suka zo suka zauna a garin madina a ganinsu wannan wurin ya fi kama da inda aka sifanta na inda manzan ƙarshe zai yi hijira zuwa gare shi daga sun taru a wurin suna jiran a bayyanar da annabi daga cikinsu sai ga shi annabi ya bayyana sai ya bayyana kuma a cikin mutanen da suke ganin a wurinsu babu ƙasƙantattun mutane kamar su su ne larabawa a wannan lokacin ba su da wani abu wanda za a ce sun shahara da shi ko wani abu da suke da ɗaukaka da shi dauloli daban-daban a duniya suna da ci gaba suna da abubuwa daban-daban akwai rumawa akwai farisawa da sauran ƙabilun duniya daban-daban wanda sun kafa manya-manyan dauloli da mulki amma waɗannan ba abin da suke da shi suna zaune a cikin sahara kawai sai dai su tashi daga nan su nan su yaƙe-yaƙe a tsakaninsu ba ilimi ba ba addini ba komai amma kuma Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabin a cikinsu da aka Allah ya nuna zaɓi ne kawai Allah yake yi na yadda ya ga dama Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ne yake zaɓen manzanni daga cikin mala'iku kuma ya zaɓi manzanni daga cikin mutane shi yasa lokacin da suke cewa la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim su kansu larabawan suke cewa me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin ba inda gaske ne akan wani babban mutum daga cikin manya-manyan mutane da suke cikin wayannan garuruwan namu a maka a samu wani babba cikin mutanen makka ko a ƙa'if a samu wani babba cikin mutanen ƙa'if a ce shi aka saukar ma sai a nemi wani mutum wanda ba shi da wani abu a cikinmu maraya ne ma a ce shi za a saukar mai wannan wahayin sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik su ne suke raba rahamar Allah da za su ce sai wane da wane za a saukar ma Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya. rayuwarsu ma da suke rayuwa a duniya mu ne muka raba musu kowa ga yadda zai rayu to ta annabta kuma za a ce sai wani ya faɗa ma Allah ga wanda ya cancanta ga wanda bai cancanta ba haka wannan damuwar da wannan hassadar sai ta sa suke jin cewa ba za su yi imani da shi ba shine falamma ja'ahum ma arafu faru bihi haka lokacin da abin da suka sani suke jiran bayyanar shi suke goranta makafarai da shi suna jiran su zo ya zo su ɗauki fansa akan mushrikai sai gashi ya zo sannan kuma su sai suka zama kafaru bihi su suka kafirce ma wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ari akan wannan sababin sababin nan shine dalili da yake tabbatar da wannan sababin kenan hassada sai suke yi ba na su ga abin da suke zato sai aka zo musu da saɓanin abin da suke zato daga tun da aka saba to shi ke na yanzu kuma ya zama abin gaba kamar mutum ne an saba ana mai abu kullum a shekara goma ana yi mai yau a zo a ce kuma yau babu an daina sai ya koma yana jin haushin abin wanda kuma aka yi ma ya koma yana jin haushi shi kamar ɗaki ne kake da shi yana da ɗaki ka ɗauki wani ka saka shi ka sai ya zauna a cikin ɗakin ya zauna yana ta zama haka nan shekara da shekaru sai bayan shekara goma sai ka zo ka ce to ɗakin nan ina buƙatar shi zan yi amfani da shi me ya kamata ya yi na'am eh, sai ya gode shekara goma nan da aka yi mai insani aka kyautata mishi amma lokacin da aka zo aka ce ya fita kuma sai ya zama kuma shi ne abokin gaban wancan da ya fita balle kuma ya ga an ɗauko wani an sa a ɗakin to ma ya ƙara samun wani abokin gabar kenan ya za a yi a fitar da shi a sawa ne wataƙila ma shi ne ya je mai ƙulle-ƙulle aka cire shi aka sawa na a ciki wannan sifa ce daga cikin sifofi na yahudawa daga an saba ana aiko musu da manzo a cikinsu shekara da shekaru maimakon yanzu an zo su ce sun gode su yi imani da wannan da Allah ya aiko sai suka butulce ma Allah suka kafirce ma Allah sannan shi wanda Allah ya zaɓen ya aiko kuma sai suka mai da shi abokin gaba abokin adawa suna ƙin shi suna ƙaryata shi balma suna ƙoƙarin cewa sai sun kashe shi saboda me kawai saboda Allah ya bashi abinda su ake ba ai su ya kamata a ba su ya cancanta a ce an ba su ya cancanta a kira to ana samun irin wannan da yawa a cikin ɗabi'un mutane wani mukami ne kawai za a ba wani shi kenan ya shiga rikici da tashin hankali da adawa da wannan ya za a ce wane za a ba ya za a ce duk muna nan a gari a ce ba za a sa kowa ba sai wane naka zai ɗauki wannan iyayyar da hassarar saboda wata falala ba ta zo kan shi ba ta zo kan wani ka mutum ya kiyaye fadawa cikin irin waɗannan munanan ɗabi'un da munanan halaye duk abin da aka yi maka to ka kalli ihsanin da ya gabata a baya ka kalli alkhairan da aka yi maka a baya ba wai yanzu yanzu ne za ka rinka kallo me aka yi ma ba wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa da yawa ka ga mutane suna ɓatawa da mutane da yawa sun yi rayuwa mai tsawo an yi shekaru yana yaron wane yana ƙarƙashin wane amma yau rana ɗaya ya zo ya ɓalle ya zama abokin adawa me yasa wai saboda ai an zo yin kaza an mai kaza ko an ƙi mai kaza an yi masu wane kaza su wayannan duk alheran na baya da aka yi mai na shekaru ya manta da su yanzu wani abu ne aka yi yanzu wanda yake ganin yanzu tun da ba a yi mai yadda yake so ba bari ya juya abin bari ya yi bitilci da wannan to wannan duka shine rashin wafa'i rashin alƙawari, da rashin wafa'i na rayuwar ɗan adam dole ne mutum ya zama yana da halacci dole ka zama mai halacci a rayuwa kuskure ɗaya biyu baya rusa alkhairai ɗari a rayuwar mutum zaka mutum ya rinka kallon halacci ko da an yi kuskure akan abin da ya shafi al'amarin shi da kuma al'amarin rayuwar shi to wannan shine ake ce ma alwafa sifa ta halacci a cikin ɗan adam wanda in mutum ya cire ta to zai sa rigar sifa ta butulci irin wanda yahudawa suka yi ma Allah subhanahu wata'ala maimakon Allah ya musu karamci su girmama Allah su gode ma Allah su karɓi wannan da Allah ya mafalala hannu biyu biyu saboda nuna godiya akan su ma abin da Allah ya musu a baya sai suka juye suka canza abin Shi ne falon ma za a arafu kafaru bihi sai suka kafirce mishi wannan ayar tana nuni a kan cewa kafircinsu da gangan suka yi da sani ba da jahilci ba mutum yana iya yin abu da kuskure yana iya yin abu da mantuwa yana iya yin abu da jahilci da rashin sani yana iya yin abu kuma yana sane da gangan to shine abin da Allah yake nuna mana anan nan. ja'ahum ma arafu abinda sun sani ne suna sane amma duk da haka kafaru bihi sai suka kafirce mishi Wani ya nuna kafircin yahudawa kafirci ne an ilmin ba kufurul jahali bane ba kafirci bane na jahilci ba kafirci bane na kuskure ba kafirci bane na rashin fahimta kafirci ne na tsantsar fahimta da sani irin kafircin da iblis ya yi ma Allah subhanahu wata'ala kafircin su iri ɗaya ne da na shedan shine kufrul iba wal istikbar kafirci na ƙi da kuma girman kai to irin shi ne shedan yayi to wannan shi ma irin shi ne suka yi illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafiri kafiri. ma anan Allah ya ce kafirci ne suka yi na da ilimi da aka sun yi ma Allah girman kai ne suna ganin sun fi karfin su bi wannan balarabe ne sun fi karfin su zama a ƙarƙashin wanda ba ba yahude ba har ila yau kuma akwai wani abu banda wannan wanda ya sa suka kafirce din Shi ne kasantuwar abin da suke kai na fasadi da cin dukiyar mutane da zalunci da ɓanna sun tara dukiya mai yawa ta wannan hanyar domin sun zama masu kuɗi ta waɗannan hanyoyin na ci da addini da zaluntar mabiya da yi musu dabara a karɓi kuɗinsu wannan ya mai da su sun zama masu kuɗi a cikin mutane. yanzu idan suka yi imani da wani annabi da ya zo abinda suke fashewa da shi shine wancan canje-canjen da suka yi a cikin littafin Allah yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila to suka yi imani da wannan annabin za a gyara wancan kurakuran da yake can da suka dora ko ba za a gyara ba za a gyara hanyar kuma samun su za ta toshe Abin da kuma suka samu ta hanyar ɓanna dole su rabu da shi to wannan shi ma yana daga cikin sabubban da zai sa ba za su yi imani da shi ba duk da suna ganin shi ƙarara shi ne ɗin Allah ya ce a imani da shi to amma ba za su sun fifita wannan dukiyar da suke da ita a gabansu fiye da su yi imani da wannan annabin da Allah ya ce su yi imani da shi da duka wannan yana cikin dalilan da falamma ja'ahum ma ma'arafu kafaru bihi sai suka kafirce mishi saboda wannan dalilan saboda kabilanci da girman kai ko kuma saboda fifita abin da suke samu na dukiya da jin daɗin duniya akan abin da ya shafi imani da Allah da kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam da haka wannan hujjar wannan ayar hujja sai Allah yake kafa ma Yahudawa akan in yin imaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hujja ta farko a ciki shine kaman ana ce musu ne kun yi ikirari da cewa annabi ne shi kafin ya zo sun yi ikirari da annabtar shi kafin zuwan shi wa kanu min qablu yastafsihuna ala alladhina kafaru da ka da kun yadda annabi ne kun yi imani da cewa annabi ne kafin ya bayyana yanzu kuma to ya wajaba akan ku kenan ku yi imani da shi ku tabbatar da shi bayan bayyana shi yaushe ya fi tantanta a yi imani da shi kafin bayyana shi ko bayan bayyana shi na'am bayan bayyana shi to ta yaya kafin bayyana wanda ba shi ne ya fi cancanta ba kuka yi imani da shi kuka yadda da shi har kuke jiran zuwan shi sai kuma bayan bayyana kuma sai ku kafirce mishi idan kun yi imani da shi kafin ya bayyana yana a matsayin mai kenan a matsayin gaibu to ta ya wajaba ku yi imani da shi yanzu da ya zama zahiri shi ne ya fi cancanta da ta hankali mai kyau yana tabbatar da cewa imani da shi yanzu ya fi imani da shi da kuka yi a da tun da kuka yi a da to yanzu ne ya kamata ku aja komai ku yi imani da shi shi ne falon ma za a za'ahun ma'arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafiri da ga gashi da sun yadda kuma suna faɗa musu sifofin shi har suna bincike a cikinsu ko ya bayyana ko bai bayyana ba amma kuma yanzu sun zo sun kafarce lokacin da ya bayyana ɗin wannan yana nuna tifka da warwara irin da yahudawa kenan kamar yadda a baya aka yi magana a kan tifka da warwara nasu suna cewa Allah ya hana mu mu kashe ‘yan uwanmu ya hana mu mu kore su daga cikin gidajensu ya kuma umarce mu da mu rinka fansosu in an kama su amma sai suka bin wancan suka zo suna aiki da wannan duka wannan nau'i ne na tibka da warwara da suke yi to haka su ma a nan an umarce su su yi imani da shi kuma sun yadda da shi da sifofin shi sun yi imani kafin ya bayyana lokacin da bai bayyana kuma sai suka ƙi imani da shi suka kafirce wannan duka alama ce ta tifka da warwara haka daga cikin dalili a cikin ayar wanda yake ƙara kafa hujja ga su bani Isra'il shine faɗa musu da aka yi cewa musaddiƙun lima ma'ahu abinda manzon Allah ya zo da shi yana gaskata abinda su ma suke da shi na littafi idan ya zamanto ya zo da wani abu kuma abinda ya zo da shi ya yi kama da attaura da injila kuma bai taɓa yin neman ilimi a wurin wani ba bai ma iya karatu da rubutu ba ballantana a ce a wani wuri ya karanto amma ya zo da abin da ya yi kama da abin da yake na wahayin Allah to wannan dalili ne wanda yake nuna cewa shi annabi ne duk da tsawon tazarar lokaci da aka samu tsakanin annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya zo da irin abin da annabi Musa ya zo da shi da aka koyar da kenan wannan tabbas annabi ne kamar yadda annabi Musa yake annabi cewa dukansu gaskiya ne kenan da wanda aka gasgata da abin da ya gasgata shi din kina ya nuna dukansu gaskiya ne daga wurin Allah suke ya za a ku imani da na farko kenan sannan kuma na biyu ku ƙaryata shi bayan duka musaddiƙun limama a ne idan kuka ta ɗaya kuka ƙaryata ɗaya nan ma an sake samun tifka da warwara daga cikin ayyukanku domin ɗin abubuwa suka zo iri ɗaya a hankali mai kyau lafiyayye duka karɓansa ake yi ko kuma duka a watsar da su idan ba su karɓi ba a hankali to dukansu biyun ba za su karɓi ba idan kuma ɗaya ya karɓu to dole ɗayan ma ya karɓu saboda ne saboda Allah ya sifanta shi da cewa musaddiqul limama au gaskata abin da yake cikin wancan yake yi baya ƙaryatawa to dole tunda kuka yadda da wancan gaskiya ne to wannan ma dole ku yadda da cewa shi ma gaskiya ne sai Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin la'antar Allah tsinuwar Allah ta tabbata akan mutanen da suke kafirai me yasa aka kawo wannan saboda tabbatar da kafircinsu fuska ta farko sun yi imani da cewa manzan Allah ne kafin a aiko shi kafin ya zo cewa wa ƙabru ya qablu huna ala na kafaru dalili ne da cewa sun yi ikirari da annabtar shi sannan kuma daga baya da ya zo sai suka ƙaryata shi yin haka menene yin haka tsantsar kafirci ne wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi da haka sun cancanta a ce fala'anatullahi ala alkafiri Allah ya tsine makafirai la'antar Allah ta tabbata akan mutanen da suke kafirai sun cancanci wannan tsinuwar akan wannan kafircin abinda kuka yi imani da shi a da da ya zo kuma sai lokacin da ya fi cancanta ku yi imanin sai kuka kafirce shi ya sa aka ce musu fala'anatullahi alal kafiri ko kuma ya zama sun ce annabi ne zai bayyana a ƙarshen zamani ga irin sifofin shi ga yadda yake alhali kuma ƙarya suke yi ba annabi ba ne mana sun gazgata wa kenan sun gazgata wanda ba annabi ba ɗayan biyu ne ai da sun yadda annabi ne sun yi imani sun kuma faɗi sifofin shi da yanda yake da ya zo sai suka kafarce mishi sun zama kafirai ko ba su zama kafirai ba sun zama kafirai ko kuma su ce a'a da muka faɗa ɗin nan ba haka ba ne ƙarya ne yanzu sun tabbatar da annabta kan wanda ba annabi ba ne kenan ko ka ce ma wanda ba annabi ba annabi menene shi kafirci ne da aka kowanne a ciki duk yadda suka zagaya fala'anatullahi lahi alal kafirin wannan kafircin sai ya tabbata a kansu ko su yi inkarin da suka tabbatar a farko ya zama kenan karya suke yi ba annabi bane suka ce annabi ne wanda ko duk aka ce mai annabi ne alhalin ba annabi ba to duk wanda ya ce mai annabi ya zama kafiri ko kuma ya zama a'a gaskiya ne abinda suka faɗa annabi ne amma dai sun kafarce mishi wanda kuma biyu ya kafarce ma annabi ya zama kafari da anan Allah ya kulle su ne a cikin lungu guda ɗaya wanda ba za su iya fita ba ba za su taɓa fita daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu ba ko ya zama da gaske annabi ne suka kafarce mishi to sun zama kafarai. ko ya zama kuma a'a dama ƙarya ne ba annabi ba ne suka ce annabi ne to nan ma sun zama kafarai. da aka dole ɗayan biyu ne shi yasa da Allah ce fala anatullahi alal kafiri la'antar Allah ta tabbata akan kafirai to ba su taba fita daga cikin wannan tsinuwar ba shine ma'anar fala anatullahi alal kafirin aka rufe da shi saboda a tabbatar da wancan abubuwan muqaddimat ɗin da aka yi a baya a cikin ayar tana lizimta kafircinsu tana ta musu kafirci wanda ya ta musu kafirci to sai ba a ce Allah ya tsine ma bani Isra'ila ba sai aka ce la'antar Allah ta tabbata akan kafirai sai su koma su duba kenan a cikin wayannan sifofin ta ya za su iya fita daga cikin kafirci kenan daidai yake da a ce la'antar Allah ta tabbata akan ku ku da kuka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi saboda duk sifofinku da abubuwan da kuka yi na tasarrufat a cikin wannan ayar ba zai taɓa fitar da ku daga kafirci ba abu ɗaya ne kawai zai fitar da su shine su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama sun tabbatar da annabi ne kuma sun zo sun yi imani da shi a matsayin shi na annabi bayan ya bayyana to wannan shine zai fitar da su daga fala'anatullahi alal kafiri amma ba haka ba suna nan a cikin la'antar Allah da tsinuwar Allah har zuwa tashin al'iyama da aka wannan a taƙaita shi ne kaɗan daga cikin abin da wannan ayoyin suka kunsa wallahu alam